matar waye Noi, amarya yaya ai don laifinka ne kana ji suna maganan babu talle kuma kai shiru ba ka ba su kofa gobe su sake yi ba a 40 ya isa ba zai yi ba wadda munyar usaini hmm? bari bari bari rufe kofar ne usaini jarumin ko sai aka ci kace? to ina so raliya raliya ni da ke din za a ga waye ne mijin waye ne matan din waye mijin din waye matan miji lujo samu na taho to kin ga mu sauri mu je ki canja kaya ki tafi gidan mijinki ki mu tafi rike rike rike kai sai yanzu rufa mana azai abinda nake so da kai gida gidado kaga sha'anin mata da kake gani mata sai hakuri sai kuma ana lallaba su duk abin da zai haɗa ka da mace karyata tama da hankali eh ka ɗauka komai ba komai ba ba dan sun fi karfi ko ba haka ba a'a kai dai ka ba su haƙuri ka kuma lallaba su don a samu zaman lafiya ka ji ko sai ka lallaba su ka zauna lafiya ka ji gidado innan kam to Allah ya ba mu iko din mu yi hakan amin gidado Allah ya ba mu iko din amin ka ce da wannan are to shikenan Alhaji nagode nagode sosai to Allah ya kiyaye abokina ne nan ya ban labari yake gaya min cewa ba su da wani aiki sai zalunci sai cuta duk mutumin da ya zo ƙauyen ya sai gona don ya noma maimakon su taimaka ya ta albarka su ma amfana mai dukiya ya amfana sai su koma zalunci kin san me ya ce ma ha wani suna suke sa manoma irin wai wawanka nawa <laughs> a gaskiya ba su da mutunci mutum ya neme ka kuyi harka arziki amma har ya saka maka wannan sunan wai waiwawanka nawa to Allah dai ya tsare ku daga shiga tarkon irin azzaluman mutane kamar haka amin shi yasa ga sanan kullun awale je yau ne sauri kafin ki fita in zo in karɓi rabona kin ga ba ni oh, to bari na zo ni ai gara daga jin motsi mhm. a tafi shiru makatau biyan bashi a kiyama ai gara kai ma ba ka rika jin dumus gano nan kwa kamar mutum ya daga ƙwaryar ma ya bunduma wallahi Bai matsala yanzu wannan ka shayi dai ka samu wuri kai ta bacci. Gogo gashi. To to ya samu? Iye ya samu. Eh ta. Eh, A'a. Aliya. Na. Me nake gani haka? Dubu uku ne. Haba Raliya. Idan ki da kunya na zo ki dauko dubu uku ki bani me zan yi da dubu uku? Raliya yau sharaban da ki tun da kike tafiya birnin nan ki je tallar da ki dawo. Yau sharaban da na zo na karba. amma yanzu in so ki rasa abin da zaki dauka ki bani sai wata dubu uku raliya gogo tun da kika gana baki dubu uku nan dubu uku nan shi a guri na kudin nan gabaki ɗaya komi barin shi nake yi don Allah ki yi hakuri in sun samu ai zan kara ni to gaskiya kamata ki yi ƙoƙari zan iya miki afuwa yau idan kika je birnin nan kika yi tallan nan kika dawo kina dawowa zan zo in karba kin ji ko kuɗin ba a birni na bari ba shi nikin ne sai a hankali tunda kika ga haka ki yi haƙuri in na sake samu sai na sake baki wogo raliya kina nufin a birnin kike baro kudin kin yi cinikin ai shi kenan kin dawo zan zo in karɓa ina mai gidan naki yana ciki Gogo an ba sai kin zo ba ma idan na samu da kaina zan kai miki har gida don Allah don annabi ni kam ki zo ki. Ya fita bayyana. <laughs> Sarki rigima. Yaya dai rigimar taku dai amma da sauki dai ko? Ko ana nan ana yi? Eh da sauki yanzu kam abun ya dan yi sauki ba irin da ba. Yawwa, ai gara da sauki ni kai na kunne na ji shiru. Ba na son korafi a rayuwata. Shi kuma mijinki ya haddaci korafi. Sirif sirif ito gidana kai kara. Ba daɗi namiji mai korafi ai ba namiji bane. ne. matar waye matar waye dama na gaya maka sai na binciko maka abin da yake ɓoye tattare da matarka yaya ina matarka wannan ne tambaya kike min tana cikin ɗaki mana to idan tana cikin ɗaki ka kirawo ta ta zo alawiya alawiya alawiya ya yi dakata ba sai ka kira ta ba dama na san matarka ba ta cikin gidan nan fita take baka sani ba kuma ni da idanuna na ganta shine yanzu nake so in tabbatar maka da abin da yake faruwa kuma ina so ka yi bincike a kai matar waye amsa min ki matar waye alaikum salam Raya. Wai me yake faruwa ne? Abin da muke nufi shi ya kawo. Da farko dai yaya ina so ka tabbatar mana da cewa matarka ba ta gidan nan. Sannan kuma mu buɗa maka duk abubuwan da muke zargi. Ba son rashin kunya, ba son zancen banza. Yayi ba rashin kunya za mu yi maka ba. Da farko dai muna so ka fara tabbatarwa matarka ba ta cikin gidan nan, sannan ka yarda da maganar mu. yaya ka iya shiga ko kicin ko ɗakinta ka duba ko ma ina ne tunda ka yi kira bata zo ba matar waye